من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلائن الصلاتين كاملتين على الرسول ومن والاه الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atul musulmi. A yau ranar Asit ishirin da hudu ga watan Shawwal Hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da talatin da ɗai ga watan takwas watan August 2023. Sosan A daren yau, da lahi ta'ala da yaddarsa da taimakawarsa da ikonsa, za mu makaratu karatu na shiriniya a kan yabo na annabi muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Na kamin a fara shiriniya ɗin yana da kyau a gurguje taƙaitaccen tarihi na wanda ya yi ta da kuma shekarar da ya yi ta da kuma sunan littafin da makasuri da abubuwan da ta tara a gurguje sunan da wannan littafi da za mu yi ana ce masa alwasa alwasa'ilul mutaqabbala ma'ana hwadanci hwadanci shine jam'u wasiqa wanda ana fatar wannan hwadancin da tawassulin da ake a karbe shi idan an biyo ta hanyar alai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana hwadanci gare shi zuwa ga Allah kan biyan bukatu amma ta yi shahara da sunanta na al-ishriniyya al-ishriniyya wannan sanadiyar da ake ce mata ishiriniya saboda baiti ɗaiɗai har kowane harfi yana da baiti ishirin kowane bai kowane harafi yana da baiti ishirin kuma haruffan ma a jere su akan alhuruful hijaiya inan alifi ilal ya'i haruffan nan guda ishirin da kowane harafi da alif zuwa ya shi ne a farko ke cewa harafi na farko ma'azasta yau lauku alal jinanin mubawwa shi ko harafi na ya na ƙarshe gaba ɗaya shiriniya ita dino الدين لم alaka na ke duniya kaga an fara da alif an da. ana ce mata shiriniya kamar da muka gabata domin tutan. kowane harafi yana da baiti shi kamar ashariya ita ko kowane yana da goma ita ko wuturiya saboda ishirin da ɗaya ne kaga an samu wuturi ne yana ce mata wuturiya ta ko ga shiriniya saboda ishirin ne suna wanda ya dai ana ce masa abu zaidin na ya sake ne amma sunansa zananne Abdulrahman sunan mahaifinsa Abu Sa'idin ya haluftan sunan kakansa Ahmad kuma wannan alfazazi ne al'andalusi kenan ɗan ƙasar Spain ne Spain shi ishirin ne kuma ya yi ta hijira na da ɗari shida da hudu hijira na ɗari shida da hudu ya yi ta kenan yanzu ishiriniya in muka kidanya shekarar ta ɗari takwas da talatin shekarar ishiriniya ɗari takwas da talatin amma kullum sabuwa kamar da ita na nan kamar da ta yi ciki, wa shauƙi ilai ma baki su muharrar bayan haka kuma ta ne a cikin birnin Kurtaba a cikin garuruwa a andalus mun san kurtaba su a imamul Da dukkan su dama andalus karatu ne gari ne wanda shaharar karatu kwarai da gaske sannan akwai wani malami wanda ya kai matsayin alhafiz mun san alhafiz ga hadisi wanda ya haddace hadisi dubu ɗari tukun zuwa san shi ne hadisi ana ce masa yusuf ne masu al-mahlabi ya ruwaito ishiriniya ga mai ishiriniya ga abdurrahman mai ishiriniya cikin watan sha'aban hijira na ɗari shida ishirin da hudu ɗari shida ishirin da hudu kenan kan ishiriniya ga yayi ta ta yi shekara ishirin sannan ruwaito ta gare shi kuma cikin masallaci mai alhurama masallaci na ya fara gabata shi ta ciwon rasa ruwa ita ta ga mutumin andalus na fata an fahimta ke kenan ko ruwaito ta an kai ma'ana kama an kai lancin dinta da aka nuhi ma'ana dai aka watsa ta a masallaci mai alhorma to shi ne yanzu tana da shekara ɗari takwas da kusan goma ɗari takwas da goma domin can ɗari takwas da talatin to an samu shekara ashirin da ɗari takwas da goma da watsa da ikon da aka samu sa a cikin masallacin yankunan to ya yi ne kan ango guda biyu Shi ne ilai ya Oja bil muhassabi wanzila fala tabghiya an khayfihi mutahawwala bakin nan ya tsaya sai aka samu الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن المهيبي cikin mutane yake masa ta khamisi kenan ya ƙara wa aka yi matsanan taharrahu manzila a fakkun iqadillahi bil majd wal ula naqiyyun lahu a'la al jinani shi ta khamisin da sun da ana samun ta khamisi irin tazini din da muka gabata irin wannan waka ta shi Abdullahi Hadiya Mustafa rahimahullah ya mata ta khamisi haka kuma alburda Muhammadu Bello ya mata ta khamisi ina da shi bayan haka akwai wani wanda ya mata sharhi ana ce mai annafas ambariya ce sharhi fi halli alfazil ishtiriniya fi madhi khairul bariya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam suna wanda ya mata sharhi shine muhammadu ibn masna gammin ne Muhammadu ne Abdullahi ne Nuhi al-Barnawi mutumin Borno bare ne mata su. Aka taho shi ko Sheikh Muhammadu Gibrima ibn Muhammad Addagiri al-Maliki al-Ash'ari at-Tijjani ko sai ikhtisarin wannan sharhi wata sunan sharhin da ikhtisarin wannan shine annawafihul idriyya kenan asalin dai sharhin shine annafatul ambariya amma sai ta tsarin ta ya yi samarazin ɗin sharhin ya takaita shi ya meshe shi annawafihul idiriya da ka ci kansu baki a takaita yi sunan mai shiri ne abdurrahman mun jirar da ya yi ta amma ya shara da alfazazi da ake ce mun ji shekarar ta yanzu talatin da wanda ya roto ta ne Yusuf ibn Mas'ud shekarar ɗari da goma da ruwaituwa da shi sai eh, ɗari takwas da goma ɗari da goma ruwaituwa da shi bayan haka kuma wanda ya takamisinta ne abubakar wanda ya sharhinta nafatul amfariya ne muhammadu masna wanda ya shi shine Muhammadu Jibril ba ta ce sai bayani kan abubuwan da ishiriniya ta tsara da kuma manuwa ishiriniya akwai kazili a cikinta Shi ne ma za mu ma da shi kamin a ta sama mutum da za a yabo sai an hwara da haɗin wani abu da ya shahe shi bayani na zuwa akwai bayani kan haske na alaihi musallar sallama da kuma nasabarsa shine da kasa duk zai magana a kai da kuma bayani kan haihuwarsa da alherinsa da zaron kasa da kunyarsa da hankulinsa da kuma bayani akan yana dai sun ya zo ziyara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sai ma inda ce wa inni la arjuha walau kuntu fi wallahi ina fata in yi ziyarta kuda ina cikin makara kai tsawa ta dai mutumarin alaihi wa sannan da irin fifi fifikun alaihi wa sallam a cikin manzanni ma kuma bayani akan ayi rikon sunna yawa yake cewa ala tamassak in hudahu sunnah akwai da ce adihu takun aulal anami bi hubbihi ma'ana ka wa ma'aiki ɗaya ga abin da zo da shi sai ka kasance kai ne mahimmancin jin talikai son addinin Muhammadu. sallallahu dan ba ka faɗi da baki ba amma ba ta ɗabbaƙar da sunna ce ba. Duk da shirin ya yi takasuwa a kan wani daga cikin abubuwan da suka Bayan haka kuma ya yi wanka da kamar jirwai irin da yake cewa ta ilƙaula fi yau min bidar ta jumbili kamar da umaru da sai akwai kuma da yake cewa da homut na aisha ka ankalu ya kai mai hasada annabi sallallahu alaihi wasallam kama mutum ma dan hakika rayuwar ka mahi gurbata ce ba rayuwa da ta kai gurbata mai hasada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan mu'jizojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin ya yawaitar da abinci da abin sha da mai da rana kayan ta da isra'i da mi'iraji da kuma bayani akan mu'jiza ta alqur'ani hadda ma a gehin yaƙe-yaƙe kuma ya yi bayani kan yaƙin badar ma ɗan haka kuma dai kan tawali'i ba akwai inda yake cewa ni ba komi ba ne kuma ma kaduru rasuli wa man da dai sauransu daga cikin manuhohin ishiriniya din nan bayan mun haɗa wanda da ta tsara shine akwai da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta. kuma an son annabi Muhammad sallallahu alaihi in kana son abu kana yawan ambaton sa da kuma zaruntar da mutane da soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kware za ka inda yake yabon su irin ulul furwa taqwa wa ahlul fada'ili da kuma hani'an liqaumin sahabuhu fa majtuhum madad dahri baqin laysa yufnihi fatuhu bayan haka kuma akwai lugogi na alkur'ani a ciki kamar da za mu cin musu don tafsirin alkur'ani ma zai sauƙaƙa da izinin Allah ta'ala ga wanda ke karatun ishirin wanda ya fahimci domin akwai lafazin alkur'ani a cikin kwarai misali daga cikin lafazin alkur'ani akwai ikici basin da kaka gani yana kawowa yanzu akwai yadda ce alam yuqsimir rahmanu bi in najmi in hawa la annahu ma dalla qad wa ma gawa wa najmi ta hawa wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa kare gasi bayan haka irin balagar da a ciki da tashbihi da isti'ara da kuma kinaya da dai sauran abubuwan da da izinin Allah ta'ala za mu cin musu a ciki a taƙaice wannan a gurguje tarihin ya yadin suna wanda ta da kuma shekarunta da abubuwan da ta tsara a takaice da kuma ban makasudi da shi ne ta zama so na ne musamman su lalle in nauyi tana da nauyi a wasu wurare sai tsina ma hausawa akwai kirar da suke mata cewa ishiri bin wuya ɗari bin daɗi ana wuyarta ishirin amma daɗinta ya kai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala nabi al-karim Allah kada jin kai ga wannan annabi al-karimi wanda shike mai alheri menene al-karim mai karimci kai masa lehi ba ma batun ya rama ba kai da kai yi masa lehi ya kyautata ma ne karimci al-karimi ɗan girma babban mutum fassara ta alkarimu mai tsoron Allah inna akramakum inda Allah ya cika ala alihi kuma da dukkan mabiyansa gaba ɗaya wata ce ta limau malik suwa an ci wa ala alihi gaba ɗaya kowa ta shige domin babba mabiyansa ana ce musu alihi ya ce ya hi gamewa domin shi ne idan aka takaita ga alihi din nan shikenan ga Muhammad ya duwa suka yi amma aka cikin mabiyansa kaga hada da yi din su shiga ciki fassara ce dai ta Imam Malik radiyallahu ban kalma alu duk da bai taɓa yi wani masalu kamar irin cikin Qur'ani al-Imam al-Qurtubi ya sha yin nuni ga ayoyi da yawa yuradduna ala fir'auna ila ashadil azab kamin ala fir'auna ma'ana mabiyansa atba'uhu ansaru tare da bai haihu ba aka ce alu mabiyansa ke ashabihi da kuma abokansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga in waka zaka auren aure ma za a imani sai dai ka an sa sahabbai ko me za a yi sahabbai saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da an so sahabbai an biya sa da an yabi sahabbai an biya sa ahbahum fa yuhdi ahbahum to menene sharadi na sahabi shine sharadi guda uku kace ta'rifi guda uku da malaman hadisi su kai malaman mustalahul hadisi na daidai shine wanda ya gamu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bai gansa ba don akwai irin Abdullahi ibn Maktum bai taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi gashi sanadiyar sama aka sabtar da suratul a'raf daidai ya zanya gamu da shi kun ko zamani guda da alaihi sallallahu alaihi amma ba su gamu ba ba za a ce masa sahabi kamar irin abu muslimin haula ne ya yi zamani da ma'aiki amma bai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma'aiki ya yi wafati sai na baka ne khalifa ya taho a na amuri aje shi tsakanin da sirina abubakar a cikin masallacin madina a yi mai magana kada shi da wuta nan da aka yi shi to haka fa sai ce masa sahabi yana da cikin sai almajirin sayyidina muawiya ne sharadi na biyu shine mutum ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya gashi wa ya yi imani da shi ya gamu da shi don akwai wanda ya gamu da shi amma bai yi imani da shi irin su Abu Jahali irin su Abu Lahabi kaga sun gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama amma su yi imani da shi ba za a ce musu tambayi ba ko sharadi na uku na ƙarshe shine ko ka gamu da shi ka imani da shi to ka mutu akan imani sai wanda ya gamu da shi ya imani da shi sai dai bai mutu kan imani ba irin zulhuwaisara zulhuwaisara wanda wa ma'aiki kun magana lokacin da kai yakin ne ma'aiki ya ce can gabakin sa shi zulhuwaisara ce hasil kisma ma urida biha wajhum wannan rabo ba ainihin yadda Allah ce gaskiya zan Sun sai da aka gaya maki mai yake Wani ya adil in lam ya adil Allah wa rasu. wa zai adalci a duniyar nan in Allah da manzon Allah ba su yi adalci wa zai adalci babu shi ne karshen ta dai na umar bari ya hille mai kai kyale shi kawai akwai wasu da za su yi zan sa ka gani ko sun koyi sara ya mutu ka imani kaga ne da sharadi uku mutum ya gamu da ma'aiki sannan ya iman da shi mutuka wanda su sahabban nan da mabiyansa ahli ta suna ma abuce tsoron Allah wani ilimi da jimriya ba hakuri ba bambancin ilmu da sabro wato shi mutum da ake musafir mai hakuri da kuma mai jimriya shi sabir mai hakuri shine wanda idan kai yi mai abu zai hasala amma ba zai rama ba amma hakim kai mai abu ko komi bai yi mijin ya hasala bai bale yi batun rama kaga akwai bambanci شيني ne حرف a fara harful hamza قليلا والزلا ولا تبغيا أن خيفه متحولا وأكرم به مجنا تحراه منزلا حق عباد الله بالمجد والعلا نبي له أهل الجنان مبوم نبي عظيم القدر بالحق مرسل يعل فيه مكان إفرا وينحل فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد مرحل حبيب كأسرار القلوب منبأ shine ce ياكو أبو كينا abokaina ya ku ‘yan gaban goshi na guda biyu suna cewa kalbi wa akali ma'ana yana kiran zuciyarsa ne da hankalin amma biyu fassara shine al'ada ce ta masu adab idan suna son su ba abu mahimmanci a babin gazali sai su suranta suna tare da wasu mutum biyu misali irin umrul kaisi yana yawan gazali shine irin khalilai ya murrabi ala ulfi jundubi nuqabbilu bana tilfu'ad almu'azzib can kuma harkun shu'ara yake fa nakki zikra habibin wa manzili bi siqqil liwa bainal liwa da daqahumali tunan kaga sai sura wasu mutum guda biyu haka to don wai yin na da muhimmanci gare shi ko su tanye shi yin wannan abin da zai yi wanga jaridi ake ce na gaba laga ya yaku yan gaban goshi na guda biyu ka shiga su sun zan nauke su uku ke auja ku karkato wanzila ku sabka bil muhassari rahim da ake muhassar rahim a kan garin makka to in kuka wala tabghiya ku yadda ku nemi mu tahawwala kirata an khaifihi barin rahidin nan ku yadda in kuka ci babar rahidin nan ku tsaya a kamar wani ya ce ya za a yi ka ce mu zauna nan kan mu dawo ya ce ba a fi shi girma sai ga mubalaga su ma'ana ba abin da ya wannan rahi girma ne domin maganan wurin zama ne mafi ne wanda ku ibadillahi mahi cincinta bayin Allah bil majdi da girma wal ula da tsaka tafarrahu shi ya nuhe shi manzilin masaki yana nuni ga hadisi na bukhari hadisi wanda al-imam zuhuri radiyallahu anhu ya ruwaito bin aisha almajirin sayyidina muawiya radiyallahu anhu wato yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu naziluna gadan sai kina kinana au kama kala sallallahu alaihi wasallam ma'ana gobe za mu san Ibrahim banu kinana batun hajji ne kai na din ana zuwa hasso shi ne dai shi ne shi alfazazi yake shi Ibrahim alfazazi yake cewa ku tabbatan kanku ya ta wurin domin mai cancanta bayan Allah da kuka girman shi ya heshi shi manzilin masal ko ne yana kasance ne maimakon ya sama kike zai sai ta san ma wurin da adda ka da masu sallallahu nabiyu shi annabi sallallahu alaihi wasallama mubawwa'un wurin kalahu ya tabbata kai shi ta'ala al-jinani aljanna mahi tsaka nan min idafati sifa ila al-mawsuf da aka safa saba shine idafatul mawsufi ila sifa ma'ana a fara kawo mawsufi sannan a kawo sifa sai fara kawo sifa sannan mawsufi ala aljinani ma'ana aljinani la ala yake aljanna madaukakiya nan mubawwa'u zai kasance ifa domin idan jumla ta taho bayan kira ce idan bayan ma'arifa hali ce bawa wurin sa kalahu ya tabbata gare shi kalin jana aljanna mahi daukaka nan a mun samu wurin lugogi na alkur'ani da yau nan da ya auja uja cikin baitin ga kawai uja inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa lam yaj'al lahu iwaja farkon suratu al suratu kahf الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أوجا لا تبقي عن خيفه متحولة أقول لا تبقي متحولة كان قرشن سورة الكهف هيو الذين فيها لا يبغون عنها حولا هذا لا يبغون ولا تبيا حولا متهولا أكرم بي مغنى مغنى تعلم كانوا فيها تهرب فأولئك تهروا رسالة هذا مبوه هو أنا لإبراهيم مكان البيت هذا مبوه mun samu lugoki akalla guda na alkur'ani a cikin gaba ce kawai dai can ba wai za mu yawaita ba ne saboda san ma'anar abin nan amma dai can ba a rasa in muka can dan wasu za mu ɗan yi bayani amma dai tare da yawaita da muka yanzu na biyu shi ne Muhammad sallallahu sallama azimul fir mai girman tajji mursal wanda an ka aiko ne bil haƙƙi da addinin musulunci inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ganin kuɗi, ku yuzhiru ala din ya Allah an shaishe mu sha na harko bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kana tun yana jariri wai hal kuma an shaishe mu sha na biyu ta ce mai adafin lahiki ala sabi wato yu'allu shi ne sha na biyu amma za ka yi mafassara sha na ɗaya al'alalu yun hal shi ne sha na farko amma za ka yi mafassara sha na biyu annahalu kamar wanka ta ari ga wagga ari to ni dai an manufa cewa an sha mu sha na farko lokacin da jariri aka kara shi ga ka abu aka yi tausuli da shi sai ga ruwan sun zo mu sha na biyu lokacin da abu ɗalib lokacin da aka yi abin nan ruwa a dabbobi ma sun fara samun matsala da mutane kuma hadisi na bukari ingantacce wani ya tashi a masallacin madina ya abin nan eh, eh, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa karar da abin da ke faruwa karshen ta kai shi a sanadiyar ga ruwa dai kun haɗu lokacin ko babu alamar girgije karshen ta ma'aiki bai jido daga mimbari din nan ba da ruwan ma da ya roƙa din sun ka tafi manya ta yi mai albarka sallallahu alaihi wasallam aka kama ruwa ko rana ba a gani ba har kwana shidda diga shi na bakwai dai ka ce wani ya miƙe wasu ka ce wannan ne wasu ka ce wani ne cewa ma'aiki dabbobi sun fara samun matsala da dai sauransu ma'ana dai ni'imar ta yi yawa ke karshen ta nama ke ma hawa laina la alaina hadisi dai yana cikin bukari. to kaga nan sha na biyu to can sha na farko shi asanadiyan ma da Abu Dalib yake yake yin aiki nan ne mu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa abyadu gamamu bi wajhihi malul yatama lil arafil ko baiti da Abu Dalib to lokacin ma cikin shawahidul haqqi istighasati bisbil khalqi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Yusuf Nabhani rahimahullah ya shekara 83 eh, da wafati shi Yusuf Nabhani wannan hadisi yace sallallahu alaihi wasallam Kama murmushi ya daɗi cewa yanzu ya roƙi ruwa ga su ana yi. Sai ya ce wa zai rera min baitin nan na Abu Talib. Abu Talib na nan tare da ya rera min baitin nan. na na dai mai wannan baiti. Ya ce wanga baiti kake nufi sai rera mai shi Yusuf na Buhari ya kawo shi. To duk dai na cikin mujizoji na ne musulmi. Habibun shi masoyin Allah ne. sai lillahi Allah ɗaya sanar juji min hun annabi sallallahu alaihi wasallam. yawa laraba ke lillahi darruhu alimin lillahi darruhu faris da sauran wa huwa shi alaihi sallallahu sallama ala shi ne mahi ga duk kai wa akmalu shi ne mahi kammala talibai an za ga duk sauran an aiko su al'umma su amma shi gaba ɗaya ga al'umma su ne aka aiko shi aminu amintaccen Allah ne wadda kalimata amin tun jahiliya ma ya same ta Muhammadu al-Aminu suke ce musu mu janci ne da al ibada da shirya da bai sallallahu alaihi an bashi wannan habibin masoyin Allah ne da Khalil suna da bambanci dani na can zuwa Khalil wannan yi requestin za a yi masa in yan nema amma Habibu tuke nema ba za a yi masa munabba wanda ke ba labari ne munabba kenan ko ko munabba wanda ake ba labari ne asrarul qulubi da asirran da zukata suke ciki lokacin da wato Makka, wani ya kudurta cewa zai so ne da suka sauni a nan wurin da wani sai ma yake ce na fahimci abin da cikin zuciyar kaza kaza na yan musulunci shi a gani ba a fafin na da alaihi sallallahu alaihi ya zuba baiwa amfani da zuba ba shi amfani da wa amala kuma ya aikatar da su a datan goron mashi in yi kyauta in yi yaki asal halka ta shugabanci talikai bai zaka da biyu din nan yakan tausasa gihin baiwa kenan da ta kan tsananta gihin aikata da shi gihin fa ya qaum ya ku mutane habbaza ma dallaka wannan datan madogara liman sha ga wanda yake so min gare shi ana madogara ne da duk wanda yake so sa imamun jagora ne da sunna ga manzannin Allah kada an wa wa'audatan duniya da lahira yuhtamu jamilu ana tunhaye an fito ke mai kyau ne da kuma ana soma shi bihi da annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan mu sai ka ji an ce ayi salati ko ayi salati ayi salati ka taro ne na duniya lahu rutubatun shina wata irin daraja na kiratu ta'zimi kenan irin wa hadha kitabun Angalahu. bar ko na imun mutum ko azabun alim kuma da ta dauka kafar simakai ne ta wuce tauraron da ake masu kai ne asimaku da azal da rami, saurari ne sama suke kwarai zuciya ta ta yi ta har ta wuce su wa kafa na dan shina da tahi na alheri wanda ta haki ita tahin tana kama da sahaba girgije mata hamadu a da zuba ruwa san aka ce an yi min tashbihil ala ilal adana an ka saba shine tashbihul adana ilal karami a kamanta shi babba yanzu babban an hakamanta da da karami domin tahin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi kama da girgije ta wuce girgije nan da rani cewa ko ba ta sama ila lam takin ma da izlil wara ku gadi tasbi wa ka ce ko girgije bata zubura ta himma yake sallallahu alaihi ya ishe mu fassara ta dai kenan fassara ta biyu kuma wa kafu shi na da baiwa eh, tahina alheri ta haki ha as sa'a musaddata maquli wurin kenan ashabu girgizanniya tahtiha tana kwaikwayo da hannu kada ashabu nan bata zama ba ta tsafai dan shi maquli shine namirin na hadin wata hamadusa da ta zubo ruwa ita girgije to ta yi koyi ne da hannu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan girgije ba ta kyauta aljanna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayu hudan kuma shina da mu'jizu da shari'a imar wanda aka kyautata uki ukimat ayatu kan lura go bil amru da horo heri ayi abu ayi abu daga wannan idan hani daga abunki abu kaza ya rige ya ce al haram ma jara ala lisani ila yawmil qiyam al halal ma jara ala lisani ila yawmil qiyam halaf ya rige ya gudana da harshen hazo ran al qiyam haram ma haka dan uki da din adan alisafa ayon ta da mamujin da suka gabata da rusul na manzanni a ita ne fa ita ne irin kada ne annabi Ibrahim alayhi salam a cikin wuta irin sanda annabi Musa alayhi salam da sauransu irin annabi Isa ta da rayuwar matattu din nan to in ya fa ayo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mujin annabi sallallahu alaihi wasallam a su ne mahi yana kwata kwata abuwa su ne mahi haskakawa shi abuwa da gauli gau ya hi nuru domin dau'u na na abin nan ne na biya'u na rana shi ko nuru na wata huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nura ka gani ko ne za ka ce Abdullahi dau'u dau'u ko biya'u yake mutafin alaysa alladhi shin ba ne wannan da sifar da gariri ne ma ne wanda hadal mutakhira ya tara abubuwan bugun gaba kul ula da daukaka amma bai sai alfahari da shi. su bima nafsa dan Yanzu bayyane shi ne nasi ma la halin ma la jamil ta'wil da bai dauka ta'wili shi ne nasi in ayar kitabi na alqur'ani wa ma tala da abin karanta mana na hadisi wa an tayyidana da za a kusanta fil makani ga wuri Allah zai tafi da dauka shi ne daraja ne sallallahu ko kusa ba a yi tammul wara shine mai talikai ta handa alhorma wa afharuhum shine mahirin jais ula ga sifa shi ne kyawu da hulma da hu yabo ya tabbata gare shi jula wanda ake bayyana su, wa inna kana ala khuluqin azim musafatu da shekut ko wanda aka boye sai lahira wani hadisi da nuna nuna kowane annabi na da addu'a da aka ba amma ni na boye addu'a ta domin ran ceto da annabi Musa ya rige ya yi addu'a ga Fir'aun rabbana nabi sala amwalihim wasdun ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim Allah sai kala kad ujiba da'watukuma alayhi musa da nabi harun annabi nuhu alayhi salam annabi da azza al admin al kafirin fiya alayhi salam ya koyi addu'at ilahiya hawa annabi ya tara kullu majdin kowane irin girma wa na da daukaka lilwara ya tara mata likai wannan umma waja ya zo da ayatin mu'jizoji kuma har suka shahe kulla kalifin kowane zance shine alqur'ani ya shahi kowane hukuncin gabata na littattafan da suka gabata sun shige a cikin alqur'ani ba fa ana kirkita mai shi hakan da fara shi ne in ma an zo da can an injila wani zai ce ba imani da ita ko alƙawar sai ka imani da amma da wancan ta farko don su aka ba tsaron ta lima sofi zuci kitabillah lima sofi zuci kitabillah amma alqur'ani Allah da zatin sa illa mun zai tsare sa inna da bika wa inna lahu lahafiz ne? akwai ma wani mai yahudi a garin Egypt Misra aka ce wata madaba madaba yayi sai buga alqur'ani da yawa ya watsa su wato suratu al-imran sai wani abu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi din da ba na musulunci ba za a karba ba yana zo lahira kuma na cikin tababu idan ya zo lahira zero ke dubun addini ke shi da tun zai buga alqur'ani sai cira ghayra ghayra wa man yabtaghi al-islam dinan tun da ya nemi musulunci shine addininsa ne addinin musulunci falan yuqbala ba za a karba ba wanda aka sun halta aka zo lahira na cikin in yi musulunci har da wani alkur'ani da hukumar misali ta gane shi karshen dai aka kai mai abin nan hajji sannan aka wace wannan madaba a tashi aka tuwata shi saboda ka gani ku duk yana cikin tsara alkur'ani in yanzu tsara lafazin guda duk duniyar da Allah wani ko mutum ya rage ka gane duniya man shakka duk wanda ya kokonto fihi ga sha'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi kenan ko ko fihi ga alqur'ani wa ifu dalala ma bata ne ifu din yana da nusta guda uku ifu dalala ma bata daga halif ne shi ne wanda kai align da shi shi kawanci shi ne ake cewa hulafa'u hulafa'u bil ha la bil kha shi ne waɗanda kuka yi align da su shi ne ma bata ne ko a khilfu dalala dan bata ne daga ne wanda ko khalafa min ba'din khilfu ma'ana kamar ban masa bata yi gado ko jirfu dalalatin talibu kasa jirfu dalalatin shi ma an bata gaba ɗaya jikata. ta kaga dai akwai hilfu akwai hilfu bin nukda akwai kuma jilfu a yalla shakku yanzu akwai wani kwanto da za a yi filhaki gaskiya ba da alfi dalalatin bayan ga dalilai na hasu guda dubu al'adar laraba suna cewa dubu larabci amma ana nufin abu da yawa ba sai kwara dubu ba gare ku don ko alif ya zaga ta ibn malik za ka dubu da kwara ya wuce nan ujizoji guda dubu al-imam as-suyudi radiyallahu anhu al-fadi suyudi al-khasa'is al-kubra nashi mu'jiza dubu da dari biyar sa amma kuma akwai sauran ga doktor mustafa muradiyan mu'jiza guda dubu mu'jiza ta rasul zikrun an fito da ake karatu wanda da mutum zamani ta kaddama ya gabatar da wa'ancan مجزئين ذكرا إن أنا أنزلنا ذكرا له العظيم لكي نسينا أنك يا القرآن أكي ذكرا إن القرآن ذا الذكر ثم الكتاب بسم الله الذي نزل على عبده الكتاب ثم الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان القرآن إنه لقرآن كريم سنان أبو داود سورة مسلم مزية وتئل درجة littafi ta tabbata ga ke da Allah ya yawa ne wata nan su tana da duk keɓance keɓance da Allah ya wa wasu. Fatin azali ya rabu na tale-tale sannan ita ta kasa shi ta mika a nai sallar salama ilaiha ga waccan darajar. Makanatu daraja a nai sallar salama aliyatu maɗaukakiya ce su musalli na musamman ne ku cikin manzanni. wannan ke wala musakhnahu ala makanatin kaga makanatin naratu hasken alayhi sallallahu alaihi wasallam jaliyatun kwata kwata ke iskan ga ganin ido ga wanda ya zamani da shi ko da ganin hankali to hankali zai baka cewa akwai haske ga alayhi sallallahu alaihi wasallam da tunaninka iskan kuma wanda ya zamani da shi Aisha radiyallahu anha warda ah, tara a sallallahu alaihi wasallam dinki tana dinki sai eh, Hitler ta zamanin sai ta faɗi haka ƙarshen ta dai sai kuma tunki ya tsaya kuma allurar ta faɗi dai kaga tunki ya tsaya Annabi sallallahu alaihi wasallam na sai hasken huska sai haskake hasken hasken sai haskake ɗakin gaba ɗaya sai allurar ta kame ta shiga dinki sai ta yi ta karanta wasu da toshe haske na cewa وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل فلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء تشي وأجمل منك ولهيك جاو تنسى وخير منك ولهيك الغير لم ترك عين لا إجابة جنسك wa akmalu min bihi ka kammala lam tajid nisa mata ba sahihe shi ba kuma za su sahi irin sa a ajaz al aba ila da shi an talace ka mukarra'un an kuta shida min kulli aibi ga kowane irin labu. Ka annaka qad khifta kamar dai an talace ka kamata sha'u kamar da kake so kamar kai kace a talace ka haka aka talace ka sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka lalwahamu ba wani wahami hankali wanda ke rinjaye kowane mutum guda kula shakku babu wani kokonto da ruwan da ke afko ne menene wahami menene shakku mutum shi shakku kamar kasa abu guda biyu da rabi baka da shi ne shakku shi ne ɗari bisa ɗari duk kayan da shi shi ko zato shi biyu bisa uku kayan da shi guda ne baka da ba shine zato ko wahami ne ba da abin shi ka shi wahami yakin ya kasu gida wurin uku khabarul yaqin ilmul da ainul yaqin shi fasan fasirin da yawa kahiri abu zama huwa salihu shi na muni bihi da albarkacin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa aka samu da yawa gumki walla ya ba da bai wa shi shina halakaki bihi da bautan gumki da bautan gumki na shi ya aka nuhi nan masu gumki to kan da yawa gumki ana masu bautan gumki Allah ya bada wa wa ɗaya suna halakakke kwaɗaɗɗe bihi bannasa tajibin bannasa haka bihi wancan bihi nan bannasa shi wancan to nan daga ciki kuma ainihin ma gumkin an kaskanta gumkin an kaskanta ai masu bautar gumkin annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da aka yi fatu makka gumki ɗari uku da sittin an ga ɗakin kawo ɗari uku da sittin duka ba da tarar su yana karanta wa kulja alhaƙo wa zahaq fadil innal fadil kana zakur yawan shekara goma rasulun shi manzo ne huwa rasul mubtada eh, khabarin ne li mubtada in mahzufin rasulun shi manzo ne wani irin manzo ne fadahu mai bayyana wa asirar munafiqin asirar munafiqai da hadisin ibn abbas yace a lokacin da muka samu ɗari wannan munafiki ɗari uku cikin mace kuma ɗari da saba'in duk ayoyi sun yi irin cikin suratul tauba da suratul munafiqun duk ga sunan da suratul nisa'i sai ga ayoyi na waɗanda ke kunyata su abana huda, alaihi sallallahu alaihi ya bayyana da shari'a alhaq gaskiya innan qablat itni mahi haske wa da kuma bayyani addini ce wa kana ya tsare tare fal aisha sai zan rayuwarsu kulwun tana da daɗi muhannu tana da mai tana da sun hakka ma ai rayuwa ba wata matsala ruhani هنيء مريء bana annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina kwatar islami kema ta musulunci ma'ana shi cikin musulunci wanda tazharu khamsuha yadin su sun bayyana kimshi kayyan su guda biyar abin da suka yi nan da wikidi sallah azumi zakka haji badaru salihati sha hudun watan ayyukan kware wasan su ha da rana ayyukan kware fa ashar haka lokacin alaihi wasallam kan faru shamsu isti'ara ta watan yayi wato ayyuka kwarai yana nuhin sallah azumi ka haji su ya kamanta da faru sha hudu wata tauhidi karan kamanta shi da shamsu rana kenan ya nuna isti'ara ta sirriya shamsu badaru to haka tauhidi shi a haya bisa ga sauran sauran nan iya kiyaye da aka irin tauhidi ana usuha da foundation din su asalin sai kasance mawdu'an an kaza shi ne asalin biyayya nan alal biyar sai an yi biyayya ba mu sai ciye mu da zai kibi innul ardi aljannun kasa in su hada ko in su hada mutanen kasa a ba'du sai mai biyayya dau ba ni biyayya sarfna ilayka min jinn kaga cikin suratul al-haqqa kuma suratul ba ko inna minna muslimun wa minna duna zalika kunna dara'ika fudila amma an fifita kuma. jama'an nan na farko da rigan da suka yi su ne sahaba radiyallahu da kunan al na din to ulul birri kun ulul birri ke su din nan al-fariq muqaddas din nan su ma abuta biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan tana litira ta saka kudal yana da wata gona ta bai da wanda yake ji da ita kwai ai ya mika ta ne sallallahu alaihi wasallam zai raba mai yan uwansa domin nan sanan albirra hatta tun fi gumi mata yake ina umar akwai doki da yake ji da shi ya bashe shi sunan dai abubuwa da suka ta basuwa nan sanan albirra kaga ulul birri ma'abuta biyayya ga Allah wata kawa ma'abuta tsoron Allah ne ta kawa sallah wani roshi ta mana wani duniya shige cikin ta kawa in umarni irin sallah barin irin barin kare ahlul fadail mutane ne darajoji da iyakan daga ka ko ka kabe ciwo ka tabbata dan aljanna ne isabatu ishaqin jama'a ne na tausayi man Allah ya tsoro hama ubainahu hadisi ne sunni rana wasu su ta su uku ga wahala ga yunwa ga kishu ga yan jikinka wani ya kawo ya kawo mana farko ko magana bai isa a ba na biyu nuna sai a ba na biyu na biyu gaba ya shan su saboda ya ce a ba na uku sai a kai mai na uku na uku ya yi shahada aka dawo na biyu ya yi shahada na ya yi shahada duk ba su sha nan ba saboda tausayi ruwa amma ubai nan na ka sahabbai ba wani abu tsakanin su ba wanda ya shiga tsakanin shi ya shiga don amma ba wani abu tsakanin ba wani abu don duniya irin mutanen alheri ne wani ya kyauta A tafi bayanin ne kan irin wani iri ya ishe misali lokacin da za a yi tabuka sai na usman ne ba da raƙumi da litar hamsin da kuki hamsin da dina dubu arba'in miliyan dubu wani abu bayan haka sai na umar ya bada rabin dukiya ina ba abubakar gaba ɗaya bada ku ina na abubakar ya bada rabi kuma ba a basu ba ba sun kuma wata gasun da warwarin nan ta wata ne ko khairun wani ne kamar ta ɗauka ita wancan jama'a ta bi lafzi isaba isaba ta ishaqin lafazi na na na shakhsiyya su ba da zai samu samu yace samari ikon can jama'a ta ɗaukaka ma'ana sun ɗaukaka su ne bulul haƙi karɓar kamin min khairi ƙali me mai mai waɗin gaske shi ne alayhi wasallam yanzu jibril zai sauka kamar da shi ya gaya mana cikin yau sunna qur'ani na gabban dariya yi ne sabu sha jibril ma'aiki na karɓa ce daga baki jibril sai su karɓa wasu ma suna ganin yanayin da ma'aiki ke shiga ciki na sabon da manzanci akwai zai da musabir yake lokacin da goyuna na tare da goyon annabi sallallahu alaihi wasallam sabtar da alqur'ani ga wannan yanayi ne wani irin nauyi rubuyi nauyi na alqur'ani ina sanu in alayka qawlan qila cikin sunan musanni wannan ne kaga duk hadisai da qur'ani duk suka haddace suka wato mutabi tabi'i tabi'i suka wato mutabi tabi'i tabi'i tabi har dai zuwa gaba da gobe akarrat ba wani sahabbai ilimi saboda malamin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wancan jama'a ta yi karatu li ayatin ga ayoyi wa da la'ila da ayoyi duk su tafsiri ne ka da bayani da ku ga nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubhu sahiya bal mai hudowa qari hanya mu wanda ake taki ta ta tabbata ga ayoyin suka ruwaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kushi isti'ara ce tasrihiyya wato yadda ayoyin suka bayyana da suka ruwaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sahiya matsala ce sai mutum bai yanta wani sannan kuma hanyo ayoyi in ka bi su bi hanya da an ce ma ga hanya kaza ce in ka bi ta shi ne nan sai wuri ka in ka bi ayoyin kama hanya alhamdulillah alhamdulillah assalamu alaikum